ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا muka shi daga cikin rahamarmu da ni'imarmu dan uwansa Haruna ya zama annabi don amsa addu'arsa yayin da ya roƙi hakan a wurin ubangijinsa